masu kallo barkanku da uwarhaka yau zan yi magana akan masoya saurayi na son ki a waje ba abin da ba zai iya miki ba hatta ma bacci baya iya yin bikin muryar ki hatta abinci wani baya ci bai ji muryar kiba haka zalika mamatan wata in ta ji muryar masoyinta ba kwata-kwata hankalinta baya kwanciya daga matar har mazan jam'i na yi to amma shin abin da ke bani mamaki shine a waje za a yanka budurwa da sauri ana ta soyayya ana ta soyayya kamar a haɗiye juna amma kuma daga ƙarshe ina shafa fatiya lokacin da ya kamata a ce zindin lokacin da ya kamata a ce yanzu kuka fara soyayya